وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين حقيقه sun kasance gabanin a saukar musu da ruwan har sun ɗebe ƙauna daga saukarsa.